ya eh, gaskiya a shekarar nan da ta wuce kamar shi shugaban kasan ina ganin jarumi ne inda ina ganin za a samu sauki dama abu ne mutane da yawa ne al'umma da yawa kuma irin wannan kasa ta ɓaci ta ba yiwuwa lokaci daya da ana sa mana bom a garinmu yanzu ko ba a yi da garuruwa da yawa da haka mun samu sauki a area mu dole doka da oda za ta dawo ai ba tsaro ba komai muna addu'a Allah ubangiji ka zaman lafiya mu ma Allah ba mu lafiya Allah kiyaye mu Allah shirye mu shirye zuri'ar mu assalamu alaikum Abdullahi Koli a tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar bauchi mun ga kamun ludayin wannan sabuwar gwamnati musamman akan abin da ya shafi hakkin ma'aikata daga zuwa jihohi kusan guda 27 suka gagare biyan albashi amma zuwa wannan gwamnati ta yi kokari ta ga cewa lallai a biya albashi to sannan bayan haka akwai babban shine abin da ake ce masa gratuity wanda yana nan ya yi yawa a jihohi sannan matsaloli da suka faru na 2015 babu fatan irinsu domin abu ne mai tsoratarwa akwai rashin zaman lafiya to amma wannan gwamnatin muna ganin zaman lafiya insha Allah zai dore a sunana lawal bello giyaɗe barayan giyaɗe tsohon ɗan jarida to alhamdulillah shekaran 2015 a gaskiya 'yan jarida a matsayina nima na tsohon ɗan jarida ban ji daɗin abubuwa da suke aukuwa ba saboda a wannan lokacin manyanmu ba su son a faɗi me suke ciki a jama'arsu to kuma shi yasa kowane lokaci 'yan jarida kullum muke cikin haƙuba a kama mutanen a taro mutanen a mankaɗa mutanen to amma saboda mu muna yi don jama'a don talakawa to ba za mu gajiya ba muna dai kuma roƙon insha Allah wannan shekara muna ganin shugabanni yanzu a adalai za su kiyaye haƙƙin ba ma mu 'yan jarida kaɗai ba haƙƙin talakawansu. 'yan najeriya kenan da bayani kan fannoni daban-daban da suka faru a shekara da ta shige da kuma yin tsokaci kan sabuwar shekara abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya